العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله watan murtaba a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha tara ga watan rajab haka ne ko sha tara ga watan rajab watan bakwai a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi yammaci na sha shida kenan ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shi darasi na talatin daidai idan ba mun muna cikin babu zakka inda za mu tashi yau malam ya ce babu bayani ko kuma bayanu mai idari zakatin na gane ne ko da wannan babi ne janibi ba na tsammanin mai littafin hudu fil ahkam ne kai sai za mu shiga cikin hadisi al hadisu sabin wa sittuna ba'da al mi'a hadisi na ɗari da sittin da takwas an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس على المسلم في عبده باتيلز بني با كم مسلمي game da ولا فرسه كو ko dawakinsa sadaqatun a ce sai ya bada mutum da yake da adadi na bayi goma sha biyar ashirin talatin ɗari ko yake da adadi na dawaki goma sha biyar ashirin talatin ɗari ɗari biyu dubu ɗaya duk dawakinsa ne wannan babu zakka a kansu ba a fitar da zakkar doki haka kuma ba a fitar da zakka ta bayi ina fata wato cikin dabbobi dabbobin da ake fitarwa da zakka su ne al'an'am al'an'am kuma su ne tumaki awaki rakuma shanu dan su ne suratul an'am ta ambata a matsayin al'an'am wa min al'an'ami hamulatan wa farja kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin sallati ta azwaj nau'i takwas ne min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn raquma ninki biyu mace da namiji haka shanu ninki biyu mace da namiji a can gaba wa min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'az ithnayn tumaki ninki biyu mace da namiji awaki ninki biyu mace da namiji biyu so hudu nawa kenan ba takwas ba shine sa ba ne ta azumi cikin al'an'am sannan kuma babu zakka kenan akan ta ashe kenan ba kawai ana cin naman dabba bane ke nuna ya halatta a fitar da zakkarta ai kaga ya halatta a ci barewa amma idan kana da garke na barewi ko da sun kai dubu biyu babu zakka a kansu ai kaga ya halatta a ci kaji da tantabaru da zabi da talatalo amma kuma ba a fitar da zakkarsu waɗannan kawai ake fitarwa zakka da haka doki ba a fitar da zakkarsa amma ya yi saura da mai idan ya kasance mutum yana da bayi ashirin talatin a matsayin ya sayi su ne zai sayar ba zakka kan bawa ɗin amma akwai zakka kan ƙimar bawa ɗin haka idan mutum yana da dawaki hamsin ɗari ya sayi su ne don ya sayar ya ba babu zakka ta ya ɗauki doki ya bayar amma akwai zakka kan ƙimar doki ɗin abin nufi idan shekara ta yi ya lissafa yana da kuɗi dubu ɗari dubu ɗari biyu a ƙasa ga dawaki ashirin to sai ya lissafin kowane doki in za a sayar da shi nawa ne farashin sa kasuwa sai ya fitar da jumlar kuɗin dawakin ya hada da jumlar kuɗin da ke kasa a wajen sa ya an hada misali sun zai miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da wani abu sai ya fitar da zakar miliyan ɗaya din a sigar kuɗi wato ba a sigar ya ɗauki doki ya bayar ba haka su ma bayi din idan sai da su yake sai ya musu farashi kowane bawa nawa ne kudin sa idan an hada nawa ne idan hada da kudin da ke kasa nawa ne jumlar kudin gaba daya al mablagul ijmali total amount ya zama kaza to sai mutum ya fitar da ɗaya cikin arba'in na wannan al-mablagul ijimali din wato kudin na gaba daya idan an kimanta dawakin ko bayan amma a ɗauki bawa a bayar a ɗauki doki a bayar wannan babu zakka kai shine laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa malai ma yu'khadhu min al hadith أن الزكاة لا تجب في العبد الذي للخدمة والفرس المعدة للركوب ba a fitar da zakka dangane da bayi wanda mutum ya tattale su a gida don su yi masa aiki da kuma dawaki waɗanda mutum ya tattale su a gida don saboda ya hau قال ابن القيم في تهذيب السنن ابن القيم يا فدا cikin littafin تهذيب السنن wannan littafin yana da kyau kwarai da gaske تهذيب السنن sharhi ne ibn qayyim yawa sharh sunan na abu yana da matakar kyau sosai da sosai ya faɗa cikin تهذيب السنن وانما سقطت الصدقه عن الخيل والرفيق اذا كانت للخدمه والركوب والركوب والركوب معنى an sauke zakka babu ita game da dawaki da bayi in ya zanto an tattali bayin ne don hidima dawakin kuma don hawa a gida fa amma ma kana minha tijarati fa fihi zakatu fi qimatiha amma duk abin da aka ajiye na bayi ko dawaki dan saboda kasuwanci da su to za a fitar da kimar su a matsayin zakka kamar yadda na bayani da farko wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kaga ya saba wa zahiriya kwata dan su zahiriya sai ibn hazm sun tafi akan wannan cewa babu zakka ma'ana sai suka ɗauka kenan ko da ka tanadi bayi littijara babu zakka ko da ka tanadi na littijara babu zakka wanda wannan ya saba wa abinda manzo Allah ke nufi cikin hadisi na biyu ban ji ba wa fi lafzin illa zakatal fitr fi raqiqi a wani lafazin hadisin yace sai dai zakkar fidda kai dangane da bayi me yake nufi da zakar da kai dangane da bayi za ka fitarwa da bawa zakkar da kai yadda za ka fitarwa da ɗanka na cikin ka idan ka tashi lissafin zakar da kai da kai da matarka da ƴaƴanka da bayinka kowa za ka fitar masa sa'i ɗaya mudan nabi hudu ina fata an fahimta shi ne ke nufi da zaka lafiya da ka tunatar da ni na ke tare shi ban gani ba na biyu na zakatar fitri wajibatun lil abdi mutlaqan wato zakar da kai za a fitarwa da bawa mutlaqan ma'ana bawan ka ajiye shi ne a gida dan yi maka aiki ko ka sayi bawa ne dan ka sayar ka tiri ba mutakar yana hannunka ba garga ka sayar ba lokacin zakatul fitr yayi an yi azumi karamar sallah ta zo za ka fitar masa zakka ta da kai sawa'un na gida ne ko ba na gida ba ma'ana zakka na ka ɗauki bawa ka bayar yin shi babu amma zakka sun fitar kuma za ka fitar a madadin bawa ɗin za ka fitar masa kenan da سواء أكان للخدمة أو للتجارة لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال القروض domin ita zakkar da kai tana da alaka da shi karan kansa bawan ba tana da alaka da kimar bawa din ba amma saskar kuɗi ko tana da alaka da kimar bawa ne ba tana da alaka da shi kansa bawa ba me ake nufi tana da alaka bi ainihi la bi qimatihi bi qimatihi la bi ainihi ma'ana idan aka ce ta ta'allaqu bi qimatihi kudin sa za a yi lissafin nawa ne sai a fitar da sa inda za a sayar da dawakin nawa ne inda za a sayar da kajin nawa ne inda za a sayar da kankabarin ko zabin nawa ne ya kai zakka sai a fitar da zakar kuɗi bai kai zakka babu zakka amma ba lissafi za a yi ba bawa kaza zakkar su shine a fitar da ɗaya cikin kaza dawaki kaza zakkar su shine a fitar da ɗaya kaza ta ta'allaqu bi qimatihi la bi ainihi zakkar kuɗi kenan amma zakatul fitr kuwa ta ta'allaqu bi maza bi ainihi la bi qimatihi da haka in an zo zakatul fitr kuma shi za a kalla tunda akwai shi bawa ne da sai an fitar musu da zakatul fitr kenan ina fatan kun fahimci zan wato da wannan ne aka rinjayar da zancen mafiya yawan malamai akan zancen yan zahiriya su yan zahiriya sai suka kalli kamar zakatin tana da alaka ne bi aini saboda haka duk bawa ba za a fitan masa da zakka ba duk doki ba za a fitar masa zakka ba ma'ana ko da ba wannan ka saye shi dan ka sayar ka ci ba to ba za ka fitar masa zakkar kuɗi ba haka dawakin ko da ka saye su dan ka sayar ka ci ba ba za ka fitar masa zakka kuɗi ba li anna zakata tata'allaqu bi ainihi indahu wa inda al-jumhur tata'allaqu bi qimatihi fa idza kana tata'allaqu bi qimatihi fala budda min ikhrajiha idza kana min tijarati ولا يخرج منها شيء اذا لم تكن للتجاره ina ba ta amfani fa amma ma kana min fihi zakar fi na na na ana na ka al wato al shine da aka ajiye ana kasuwanci da su al tijara malamai tijara ana saka musu zakka me ake nufi da tijara haja ta kasuwanci kai ne kake da rumfa ka saka ta da kaya sawa'un takalma kake sayarwa ya duka kake sayarwa da yan kunne da yari a dan koli ne kai kana sayar da allura da waye da wane ne koma me kake sayarwa kayan mota kake sayarwa kayan gyaran mashin rediyoyi kake sayarwa me kake sayarwa wannan sune da tijara idan lokacin fitar da zakar kai za ka ga nawa kake da shi na kuɗi kuɗi masu magana wanda za a kirga daya biyu uku hudu zuwa fan kaza ko naira kaza ko dubu kaza sai kuma ka kalli rumfar kaɗin kuɗin yanzu inda za a sayar da wannan kayayyakin nawa ne kuɗin da ke hannu dubu ɗari biyu inda za a sayar da rumfar gaba ɗaya kayan da ke ciki za su kai dubu ɗari biyar yanzu kuɗin ka naira nan kenan naira dubu ɗari takwas kenan da haka za ka fitar da zakar naira dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas sai ka kasa ta gida arba'in sai ka fitar da ɗaya cikin arba'in ka bayar sauran kuma ka ci gaba har zakka horo da tijara lalle a fitar musu da zakka akwai malaman da suke ganin ba a fitar musu amma lalle za a fitar musu don nasi ya nuna za a fitar musu na uku an na kulla ma'u idda lil istimali wal iktina'i la tajibu fihi zakat duk abin da aka ajiye a gida lil istimali dan amfani ka ajiye abu a gida dan amfani kana da mota a gida daya biyu uku dan amfanin gida ba don ka sayar da motoci ka ci riba ba kana da kekunan dinki a cikin shagonka don amfani ba dan kana sayar da kekunan dinki ka sayar ba kana da babura mashin daidai biyu uku a gidanka don amfanin gida kai da ƴaƴanka da yaran gida da kekuna da menene wannan duk ba zakka akan da aka abin da aka ji gida da istimali dan aiwatarwa auren iktina'i ko don ado kawai ka riƙe abu don za ka ga wani kujerun sa za a sayar ai kuɗi ne to amma kujeru ne an ajiye su a daki an ajiye su a falo dan karan baki ga dakin sa akwai ga kuma falon sa akwai falon hajiya akwai falon dakin eh, hajiya akwai ta ɗayan da ta biyun da ta ukun da ta hudun imama ta hudu da rufi inda za a sayar da kayan falon sun ito wani gari to amma kuma ba ya sayi ku bane dan ya sayar dan amfanin gida dan kwalliya dan ado wannan babu zakka akan domin inda da zakka akan su da duk shekara sai an yi lissafi za su kai nawa ce ai na falon ajiya ta ɗaya ma kawai kayan za su kai naira dubu ɗari biyar sai to zakar naira dubu ɗari biyar ka zane sai a fitar kenan to amma babu zakka akan wannan ina fata dan an an sai ne lulquliya ko lulqiniya al-iktina din kenan لا تجب فيه wa لأنها مبنية على المساواة وإن لم ينمى المال أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه. دون منين وإذا لم ينم المال جميل جدا وإذا لم ينم المال أكلمت الزكاة فيتضرر domin ita zakka ana gini ne bisa ga kallon me za a yi da dukiyar dukiyar tana haihuwa ko ba ta haihuwa dukiya idan ba ta haɓaka ya zanen yan mulmalu a kalar ku zakatu sai zakka ce cikin ya yau da gobe yau da gobe fa ya tabarrar sahibu kuma shi zai zanto ba ya da komai kenan wata rana ma'ana ka sai a gida don a ce duk raguwa yake sai mai iya zanto an kwanta ta miki dan haka sai ba a wajen zakka akai ba to amma wannan magana ta ce hal hiya ala itlaqiha an sallama dari bisa dari cikin duk abin da mutum ya ajiye a gida wanda ba sayarwa zai ba babu zakka akai ko kuma akwai magana kan wadansu al'amura ko shakka babu malamai sun tattauna akan zinari a matsayinsa da zinari duk abin da ka ajiye a gida don adan gida don amfanin gida in dai ba sai wa zaka yi babu zakka a kansa ba ma gwalagwalai ba matar ka tana da kayan waya walwalo yan kunne wanda ga sanan da kima da daraja ko ba da wake ba ado ake su to shi zinari ana fitan masa da zakka dan sunan shi zinari sawa'un kasuwanci ake da shi ko ado ake a da a gida ba kasuwanci ba dole in shekara ce sai an fitar masa wannan shine zance mafi inganci na fata manzo Allah ya razana ya firgitar ga dukkan wanda ya ajiye zinari bai fitar da zakarsa ba to za a yi masa lalar za a sa a cikin wuta a narka shi ran tashin kiyama a rataya masa shi a wuya ya yi magana a kan zinari don sunan shi zinari ba don kasancewar kana kasuwanci da shi ko baka kasuwanci da shi ba za ka da hajiyoyin da suke da walabale a cikin ɗakin su duk shekara da sun fitar masa zakka har yi ta rabuwa ya ta rabuwa ya dawo bai kai yadda za a fitar ba sai su fitarwa haka ne wannan shi ne zance mafi inganci in kuma san bolar ayin na wani mai sauki sauki to ni abin da na fahimta shine ka faɗa mutum fatawa da kake ganin ita ce ta dace da hadisi ba mai dan sauki sauki ba wanda zai ji daɗi ko ka ba waɗansu malaman sa iya baki fatawa mai dan daɗi daɗi ki ji daɗi ba tsari na kenan ba ina ganin in ne miki haka ban samu ladanki ba kuma ban ji tsoron ubangiji ba abin da zan faɗa miki shine abin da nake so da ni da ke mu kubuta a gaban Allah yau mai komun nasu da rabbi alamin ba abin da zaki ji dadi ba kai mallan ya iya wa'azi ma'ana ba ta dace da son zuciya ce zinarin za ka fitarwa ko kimarsa ko kimarsa ko shi duk wanda kai yayi idan ka fitar da zinarin yayi idan ka fitar da kimarsa ta yi ina da kuka fahimta na biyu ma kaddama min kauni zakati la na hudu kenan ma ta kaddama min kauni zakati la jibu illa fil malin nami ma da yace abin da ya gabata na cewa zakka tana wajaba ne kadai a dukiya wadda take haɓaka هو ما أصاب الذين لا يجبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال يتي إتتي مكامر وطن لسكي باسا وجب تزكاة كن دوكيا ككايا أدو وان أكا تتليت دن أنفانين جدا إتتي مكامر سكتي زيناري لأكا أجي تند دي با حبا قوة يكي با با شي gaba yake ba ba kasuwanci ake da shi ba ba za a fitar da zakka ba yace wa huwa ma'asarun jayyid wannan ko makama ce mai kyau saboda su kenan hanabiya ya zai ce ba da kyau amma zance mafi inganci za a fitarwa da zinari duk kayan amfanin gida ba za a fitar musu ba amma zinari za a fitar musu ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجود زكاته فأنا مسلم يتي amma dangane da zinari da azurfa akwai nassoshi da suka zo wanda suke wajabta karfafa zance bi wujubi zakati fil huli mutlaqan dai in dai zinari da azurfa ne sai an fitar masa da zakka ko dan kasuwanci aka ajiye ko da ba dan kasuwanci ba yace liza dan haka fal ihtiyar da ikhraj zakati an zaman lafiya shine ka fitar masa da zakka din mun hada ya na gure نبيا بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغني تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة يتي تهنير وجه تهنير هداوة كتوجي ونن كهدا دونن tsakanin haƙƙin talaka da haƙƙin mawadaci za ka gane saukin wannan shari'a ta musulunci da adalcin hukunce hukuncenta da yadda shari'ar musulunci take kallon halayen mutane da ido na matsala na gyara idan kawo gyara ma'ana shari'ar musulunci ba ta ce mai kuɗi ya kawo rabi ba ya bar rabi duk shekara sai idan aka haka zai su? amma ko ba ta ce kar ya bayar ba idan aka haka talaka zai sai aka ce kawo abinda zai kawo nawa ɗaya cikin arba'in idan kuɗi ne kaga abu ne mai sauki ba talaka talaka kuma ba a hana shi gaba ɗaya ba an ba shi wani abu mai kuɗi kuma ba a ɗauki abu mai yawa ba amma dai an ɗauki wani abu kaga kowanne kallo na adalci sai an mutunci cike wa kowa sai ce wa man ahsanu min Allah hukuman li qaumin yuqinun wa ya yafi Allah kyakkyawan hukunci ga mutanen da suke da yaqini ai ba wanda ya yafi Allah kyakkyawan hukunci الحديث التاسع والستون بعد المئة حديث نزلي لستين ترى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al ajma'u jibaru al ajma'u ita ce dabba sawa'un tinkiya ce akuya ce raƙumi ne namiji mace al ajma'u dabba an ce mata al'ajma'u li'annaha la tatakallamu ba ta magana al'ujma din shine rashin bayani ai adabul ifsahi domin idan an ce hada fasihun wana mai fasaha ne shi yasa yanzu sai zanto ajam ne ke wanda baya da basira ko baya iya bayyana al'ajma'u dabba da ba magana take ba al'ajma'u dubaru dabba dabbar nan da ta yi dubaru ba za a biya ba idan rakumi ya zo ya bayi ka ba za a ce mai raƙumi ya kawo diya idan rago ya rugo a guje ya kawo maka karo ka faɗi ka karye a hannu ba za a ce a biya diya ba ko ba za a ce a kawo mai rago a karya masa hannu ba idan ya cire maka kunne ba za a ce al'uzuru bil uzuri ba idan ya karya maka hakori ba za a ce a sunni bil sunni ba idan ya ji maka rauni ba za a ce wal a qisas ba al'ajma'u dubaru dabba duk barnin sai ba a biya sawa'u dan adam cewa dabba hatta cewa barna ko dukiyar wani cewa barna ina fata ko ta ko ta ko ta ne amfanin gona duka haka manzo Allah ce wal ajma'u dubaru wa yace tabiya dabba ce eh na mai Abin abinda malamai waɗansu malamai suke cewa shi ne waɗansu suka sai a kalla a gani da yau ta yi barna ɗin da daddare sai ko da daddarana idan da rana ta yi barna to mai ita sai ya biya domin ya kamata tana da mai kiwo da idan za ta yi da aliyu halaka idan da daddare kai barna to ai ka fita da daddare ke mai kiwon yana barci kai ko mai gona da daddare kai kamata ka ɗauki dan gadi sai baka dauka ba sai ka cinye ta ci kullum ka ɗaukan ɗan gadi gaji wannan ina jin waɗansu malaman suka ce a'a a kalla a gani wata irin barna dabbar ta yi shin akwai sakacin mai ita idan mai ita yana haye da ita kuma ya san dokin sa yana da gardama sai bai sa masa da zami ba yadda zai iya sarrafa shi kawai ya saki dokin dokin ya zai tashi wani ya faɗi ya mutu to zai biya diya amma duka waɗannan malamai suna kokarin turo waɗannan ma'anonin ne amma wallahi zahirin hadisi abinda manzo Allah ce al ajma'u jubaru kaga mubtada ne wal khabar jumla ismiya al ajma'u mubtada jubarun khabar al ajma'u din nan ta zama kullu kowace iri wallahi zahirin nassin hadisi babu wannan dai abinda malamai suke kokarin su kawo to amma wadansu malamai sukan kalli wadansu ma'ani din sukan kulla alaka tsakanin wannan nassin da wani su ga cewa ai dukiya tana da muhimmanci kuma yana daga cikin maqasid shari'a al-muhafazatu ala al-amwal haka rai yana da muhimmanci yana daga cikin maqasid min maqasid maqasid min maqasid shari'a cewa lallai a kiyaye al-muhafaza ala al-anfus idan mutum ya san dabba su tana da gardama dabba su tana da rikici to sai ya daure ta in bai daure su bai kyale ta ta je ta yi barna a can ka fasa gilas din wancan ta jiwa wancan ciwo ta karya hannun wancan duk sai ya biya amma idan dabba salafiyayya ya ce haka kawai lannan sosai ne dai barna ba sai biya komai ba haka waɗansu malaman suka bambanci wal bi'r dubarun abinda duk ya fada rijiya ya mutu ba za a biya ba ba a cewa ku nemo mai rijiya ragona ya fada ciki ya mutu sai ya biya da kudin ragona ba komai akan mai gina rijiya ko mai rijiyar kai ne ya kamata ka kula da ragonka ka kula da akuyar ka tunkiyar ka ragumar ka kada je ta fada rijiya ta mutu amma in ta fada ba za ta ce mai rijiya ya biya ta ba inda da albiyar yara suna wasa wani zo fada rijiyar gidan wani ya mutu shi uban da ba zai ce ba mai rijiyar ya bani diyar kudin dana ya bani diyar dana tun da a rijiyar gidansa ne dana ya mutu ba zai ce haka ba albiyar zubaru wal ma'adini zubarun haka ramuka da ake da haƙo ma'adanai wanda yin gaske ciki ya fada ya mutu ko ramin ya rubuta da shi babu niyya ina fata mu ramuka da ake na haƙo ma'adanai a turo wannan a turo wannan a turo wannan wani lokaci lafi ba yana zai zaiwa ba ya fada da mutane su mutu to akwai diya kenan babu wata diya haka manzo Allah faɗa cikin hadisi wa fil nikazil khumsu amma a cikin dukiyar da aka tunta a ƙasa za a fitar da mutunta ɗaya cikin biyar me ake nufi da arrikaz arrikaz binnanniyar dukiya ta mutanen jahiliya ko alal akalli ta wani lokaci mai tsawo a tarihi wanda a san batun yaushe ne ba kai ne ka sai fuloti sai ka je kana haka za ka fitar da foundation din gidanka sai kawai ka ga wani akwatin karfe baki kirin kana fitowa ka fasa sai ka ga a cike yake da diamond wa zinari da azurfa da lulu cikin nan na kaɗi ira ba za ku to tun da naka ne ko nawa ne za ka ba da ɗaya cikin biyar ne hudun sun zama naka shine wa firrikazi al-khumusu to amma mu duba kai ne mai hatsari biya na sai fuloti na yi gina gida na sai na neman mai haka rijiya sai ya zo haka wani rijiya wajen gina rijiya sai ya samu wannan akwatin akwatin na waye na wane ne mai fuloti ko da mai haka rijiya ne riga aka yi da shi zo ka haka a biya ka ko ya samu ruwa sai dai ya danganta wani sharadi aka yi da shi idan an yi yarjejeniya zo ka yi mun rijiya gaba bakwai ya gina gaba bakwai ya ci kudinsa ko ya samu ruwa ko bai samu ba amma zo ka samu mun ruwa da ka samu ruwa kudin da zan biya ka shine kaza sai zo gina a gaba ɗaya ko biyu samu ruwa kuma ya ci kudinsa kaga duk abin da za a samu a cikin wannan kewayen filin na mai gidan ne ma'ana abinda za a samu a nan kasa ko da ya kai zurfin kilomita goma a kasan aka haƙo na mai kulotin da ke saman ne ina ba za ku yi kuma inda za a yi sama a yi ta tafiya abinda zai ya faso sai ke gidan daga sama har a je sama ta ɗaya shi ma na mai gidan ne eh dan kar wata rana ka zo ka kai ka yi gidan ka gajere sai kawai ka ga wani ya zo ya ji ya ɗauko injin da zubara ya ne zan yi gida zan yi aina a kan fulot na ce ba ma na da fulotin ka zan sa filar da gefe da gefe da gefe su yi sama a su yi kamar hawa biyu sai kawai a sa rufi can zai in wajen bene tsori biyar ko da sai ce ai wannan fulotin daga nan har zuwa kuma ta daya yana ban da kasan ne na wani <laughs> ba ka da iko siminti daga nan har zuwa sama kadai inda za a yi gini a kai na kai da an zo shafin daidai kuma kulotin ka fifti ba 50 ya kare kuma ya shiga na makwabcin kake in gona ce ma haka yi an yi ka duk abin da za a je a samu a tafi ma haka ina fata an fahimta shi ne wa firrikar hukumtu ما ليس ما يؤخذ من الحديث أنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها babu biya ga dukkan abinda da dabba ta barnatar matukar mai ita ba أبنبا ne ya sarrafa ta ya tura idan mai ita ya sarrafa ta ya tuna dabba ta ta kashe wani kada zai biya biya ya saki dabbar da gangan ta shiga gonar wani ta ta yi kada zai biya duk abin da ta shi ne ya saki ta da ganganci ko ya tura ta da ganganci aw lam yursilha idan ba shi ne ya tura ta da daddare ba ita ce ta sulale amma ko da da daddare ta yi barna in shi ya tura ta da gangan to sai ya biya amma ita da kanta ta fita daga garke bai sani ba ta je ta cinye shi mai gona shi ne ya kamata ya dauki mai gadi fa in tasabbaga sahibuha bima atlafat idan mai dabba din ya zanto shi ya zama sanadin abin da dabbar ta barnatar aw arsalaha laylan fa afsadat ala an-nas zar'ahum ko ya tura ta da daddare ta bata wa mutane gonarsu ta cinye amfanin gonarsu fa alaihi dhaman dole sai ya biya فقد قيد العلماء اطلاق هذا الحديث بادله اخرى حديث مطلق ne amma malamai sun kayyade shi da waɗansu dalilai din na daban su zamanin mutasarrif cewa duk mutumin da ya zama sababin aka yi barna shi zai biya wannan abin na barna wa huwa mazhabul jumhur shine mazhabin da mafiya yawan malamai suka tafi kai da yawa cikin almajirai suka ce mazhabul jamhuri kuskure ne al jumhur bi dammil jim wa qad wa zakara ibn daqiq al id ibn daqiq al id ya faɗa ya faɗi mai ikhtilaful ulama fi umumil hadari sabanin da malamai suka yi dangane da dukkan wata barna da dabba ta yi ko kuma dangane da dukkan wata barna a sakamakon rijiya ko rami da wani ya haka a gidansa ko a kofar gidansa wa wasala ila alqawl bi anna na bahima sai ya sai ya kai zuwa ga sakamakon cewa dukkan rauni da dabba za ta yi hadarun wannan ba za a biya ba idan lam yakun samma taksir min al-malik matakar ba a sami sakaci daga mai dabbar ba aw mimman hiya ta sayyidihi matukar ba samu sakaci daga wanda dabbar yanzu suke a karkashin kulawarsa ba wa kana yadi wa yunazzalu alhadithu ala zalika haka ya kamata a dauki hadisi in ji ibnu dakiq al-ayyid نبي أنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرها النازل أو العامل أو عالما بأن في ذلك خطرا فغره ولم يعلمه ولم يعلمه يعلمه ma'ana haka kuma babu biya ga dukkan abin da rijiyar gidan wane ko ta gonar wane ta cinye ko abin da rami na ko ma'adanai na gonar wane ko na ma'aikatar wane ya cinye idalami ko mukrihan nazim matakar ba mai rijiyar bane ba ya tursasa mutum har ya fada rijiya in kai ka tursasa sai fada rijiya kaga zaka biya biya ke awul amin ko ya tursasa da mai aiki a cikin wurin hako ma'adanai har ya dan da gangan eh, eh, rami ya da shi kamar yadda aka da ya a afirka ta kudu lokacin mulkin wariya eh, kawai idan bakaken fata suka zanga-zanga sai a bari dama su suke a dana a kasa duk sun je suna a dana ya zo a rubuta da rami da su kaga wanda rashin tausayi kenan da kauye haƙƙin bil adama wanda turawa suka rika yi amma yanzu kuma da yake dokin mai baki ya gudu wai suna masu kare haƙƙin dan adam aw aliman bi anna fi zalika khataran ko kana da rami ka san lalle akwai rami a gidanka wani ya zo bai sani ba sai kake sanar da shi da gangan har sai ya fada cikin rami kana da rijiya wani ya zo yana wasa ko a bakin rijiyar bai sani ba kai kyale shi har sai ya fada to kaga anan duk ka zama sababi dan haka zaka biya diya kenan fazarrahu sai ka rudu mutum ba ka ki ka sanar da shi akwai khatari akwai hadari walam ya'allimhu bai sanar da shi ba fa in akraha adan ala nuzul fi bi'r idan ya tilasta mutum wajen shiga cikin rijiya aw su'ud li shajaratin aw nahwa zalika ko ya ta wani a hukan bishiya ko makamancin haka aw lam yukrihu ko kuma bai tilasta shi ba walakin fihi khatarun wa lam yu'limhu akwai hadari a wuri ka kika sanar da shi sai kuma ya fada cikin hadarin fa alaihi dhamanu to wanda ya dai cikin biyan nan lalle akwai biya a kansa li'anna talafa hasala bi sababi ikrahi domin barnar ta faru ne a sababin ya tursa kawa ne har ya ya fada ya je cikin rijiya ko rami ta min ko kuma ya rutu wanda yake sanar da shi har wani ya je ya fada rijiya da haka idan kana zaune kana hutawa a gindin bishiya ga rijiya kusa da wajen zai makaho ya tawo ba dan da yasar da shi kai kuma ka gane fati rijiya kana kallo kawai sai ka zo har ya fada to za ka biya rijiya ya mutu dan kai da sauri kana da dama ka ce malam wurin ja gaban ka kaga sai ta kabri ya rinka tabawa da sandan sa har ina ne babu lami amma sai kai banza da shi har ya fada to sai ka biya diya kenan la'annaka tasabbabta fi katli ko ba naka bane rijiya ai nan ba a maganar rijiyar ta kace ko ba daga zamu ji mai rijiyar kan ai ba lokacin da bai sani ba na uku annahu yajibu isra'il khumsi mimma wujida min al-kunuz Abin da aka samu na dukokin dukiya a karkashin kasa za a fitar da ɗaya cikin biyar ɗinsa ƙalilan kana da mawjudu aw kaseeran kadan ne ko da yawa na hudu khassahu ba'd al-ulama'i bima alayhi alamatu kuffar suka ce dukiyar da za a fitar da ɗaya cikin biyar in an tsinto da ƙasa ita ce kadai dukiyar da akwai alamar dama ta kafire. wato ajiyayyen dukiya da daɗiya a ƙasa tun lokacin kafirai tun lokacin maguzawa na da in akwai alamar haka bi an yakuna min zaman al-jahiliya a ce tun lokacin jahiliya take wa zakara sana'ani qaidan thaniyan al-imam sana'ani ya sake kawo qaidi na biyu ko an yakuna fi ardin mawatin ya kasance an samo wannan dukiyar ne a kasar da ba mallakar kowa ba matacciyar kasa da wani baya gini akai kuma wani baya noma dajin Allah sai ka wajen haƙi ran ramin ka samo wani abu a irin nan au mulki menene aw mul a fi ardin mawatin aw menene aw na wani kafin ya dan gode ya dan gode aw fi ardin mawatin aw mulkin ahyahu alwajib wato kasa ce an mallaka wanda shi wanda ya samu abin shi ya shi ya raya kasar dajin Allah ne sai ka je ka sare sai ka kewaye kake noma ko ka je ka kewaye kake kiyo kaga da kan asalin ba taka bace sai ka samu abun a wajen ko ka same shi a wurin da yake ba kowa ko ka same shi a wurin da kai kana yin fa in kana fi ardin mamlukatin fa laysa birikat idan an same shi a kasar da take dama mutum ya mallake ta fa laysa birikat to wannan baya zama cikin rikar fa huwa luqata sai dai zanto cewa tuntuwa ce wato wadansu malamai suna bambancewa su ce kasar da take ba kowa a kan dajin Allah ne sai ka je ka sare ka dan ka mai da ita gona ko ka je ka sare ka dan kai wata masana'anta karama a wajen wajen haƙi haƙin rami sai ka samu irin wannan dukiyar to hukuncin dukiyar wannan dukiyar sunan ta arrisala dukiya da aka samu a kasa tun ajiyar mutan da da haka hukuncin ta shine ka ba da ɗaya cikin biyar ka rike sauran amma suka ce idan ka samu mallakar wani ce to sai ka zo ka haka rami idan ka fitar da foundation sai ka samu wannan to wannan ba ta ɗaukar hukuncin rikas ta zama daidai da tuntuwa take idan zuwa sai hukuncin ta shine sai kai ta giya tsawon shekara ɗaya idan ka samu mai ita cikin na in baka samu ba zama taka ka ga ba za ka bayar da ɗaya cikin biyar ba kenan amma zance mafi inganci dukkanin su rikaci wannan shine zance mafi inganci wannan ta takayyidun ne bila ne na biyar an yi kurijal kumsa min shine ya jidu mutum zai fitar da ɗaya cikin biyar ɗin ne lokacin da ya samu dukiyar ba sai ya jira shekara ta zagayo ba kamar zakka kamar huwa zahirin hadith kamar da zahirin hadisin ke nunawa fa innan nama'a fihi mutakamil da ita dukiya ce ka sami ta cikakkiya ba kamar dukiyar zakka ba wata a haka take haɓaka har ta kai nisabi ita ka same ta a nisabantahika mutakamil annama'u fihi wa ma takamala fihi innama ulai wa tabaru fihi alhawl duk abinda aka same shi cikakken sa ba a cewa to a jira sai shekara ta zagayo shi yasa noma da zarar an girbe amfanin gona ya kai zakka ba ta a jira sai shekara ta zagayo dan an riga an samu lissafi amma da kuɗi ko hankali a hankali suke kaiwa lissafi to shine sai a ce a bari sai shekara فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء an iyakance shekara a matsayin wani lokaci ne da aka kayyade dan a tabbatar dukiya ta haɓaka baka nawawi al-imam an-nawawi yace wa adamu istirat al-hawl bil rikazi ijma'un cewa in ka samu dukiya da ka gino a kasa zaka fitar da ɗaya cikin biyar ba sai shekara ta yi ba wannan ijma'in malamai ne na shida al-zahir min al-hadisi annahu yukhrij minhu la min qimati dukiyar da ka haƙo din in zinari ne zinari za ka fitar ba za ka kwatanta ta da kuɗi ka fitar da kuɗi ba in azurfa ce azurfa za ka fitar ba za ka kwatanta ta da wato kuɗi ka fitar da kuɗi ba mutum zai fitar daga asalin dukiyar lamin kimatiha kun gane ku sawa'un akana min zahabin aw fiddatin aw nuhasin aw hadidin aw ghairi zalik sawa'un mutum ya samu zinari ne ya samu azurfa ne ya samu tagulla ne shine nuhas aw hadid ko wani karfe mai tsada ne ya samu karfin da zai fitar auzai da zalika ko kuma wani abu daban kamar waɗansu duwatsu masu tsada masu kima da daraja na bakwai bi hadhihi al-mizan yu'lamu anna shibahu bil fay'i aqrabu min shibihi bil zakati wato shine kazi ya fi kamanceceniya da alfai'u sama da kamanceceniya da zakka ai kun san alfai'u alfai dukiyar da aka samu a wurin kafare ba tare da an gwabza yaki ba suka gudu suka barka ina fata an fahimta wanda ya ce alfai ba a yi yaki ba suka gudu suka barka kamar yadda aka samu dukiyar banu gore da suka tafi suka barka wannan ya zama alfai am haka banu nabi banun nadir ka nike tuwanci dukiyar banun nazir suratul hajjar ta sauka kanta aka same ta aka bar to ma'ana dai dukiyar sai wanda aka fata a wurin kafare ba tare da an yi fada ba sunan suka tsoro suka bari to kaga ita ya Allah ya faɗi waɗanda za a ba ba ba ba waɗanda ake ba zakka ba su ake ba alfayu ba ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى wal masakin wa bin sabil nau'ikan mutane nawa shida ma'ana bangare ke bangaren bayarwa shida bangare na farko lillahi wa dar na farko da mutum sannan kuma zulqurba alul baiti kenan zurriyar gidan annabi wal yatama wato malayu kenan wal masakin talakawa ibn sabil kuma matafiya to waɗannan su ake bawa alfaidi to shi yasa da malamai suka zo suka ce mun yadda za a nasi ya ce a fitar da ɗaya cikin biyar na rikari dukiyar da aka haƙwa to idan an fito wa za a ba sai waɗansu suka ce a bai wa masu cin zakka shine inna masadaqatu lil yi wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal zalimin wa fi sabilillahi wa bin sabil don rikabi ya fi kamance shi ne ya da zakka sai waɗansu suka ce a'a bai fi kama da zakka ba ya fi kama da mai alfai'u don haka waɗanda suke cin fai'u sun za a ba rikazi ɗaya cikin biyar ɗin rikazi to shi malam ya duka kan wannan ra'ayin cewa rikazi ya fi kama da fai'u sama da kamar da ne zakka domin alfai'u ba kasuwanci kai ba dukiyar su zo to haka ma kaga alrikazi ma ba kasuwanci ba kai su zo amma dukiyar zakka ku kasuwanci a kai galibi ko kuma an mutu an bar maka a matsayin gado na'am ai mun riga mun gawa magana muka ce abin da ya cire shi zai bayar ba kima ba ai ya kamata ka fahimci wannan tun a baya ولذا قال كثير من العلماء dan haka da yawa cikin malamai suka ce inna masrifahu masriful fai'i wadanda za a baiwa rikazi sune wadanda ake baiwa fai'u yusrafu fil masalih al amma a iya amfani da shi a sauran ayyuka da suka shafi jama'a gaba daya gyaran tituna gyaran magudanan ruwa la masrifu zakati ba wai inda ake baiwa ba ba waɗanda ake baiwa zakka za a ba su ba allazi yaj'alu bil aqsam as-samaniya wanda kasan zakka ana sa shi ne a bangarori guda takwas suratul tauba ta faɗa anna rikaza kad faraka zakata bil umur al atiya shi rikaz ya ta bambanta zakka ta hanyar waɗannan al'amura da ke tafi na farko az-zakatu la tukhraju illa min nisabin mahdud wato zakka ba a fitar da ita sai daga wani nisabi sananne wanda alfai kuma ba da nisabi da wanda ya haƙo abin da ya kai kilogram ɗaya da wanda ya haƙo abin da ya kai kan biyu duk zai zai fitar da ɗaya cikin biyar ɗinsa kaga zakka ko sai dukiya ta kai kaza akwai nisabi an gane ku amma al-urud fa tukhruju hannu nuqudan amma al'amura da suka shafi haja su wannan ana fitar da zakar su ta fuskar kima a na ke tare ko wato zakka ba a fitar da ita sai daga nisabi iyakantacce fa ma ku ko sama da nisabi amma rika fa yukhrajul khumus min qalilihi aw kathirihi rikazi ko komin kadan dan sa komin yawan su za a fitar da dai cikin biyar ne kaga ya kawo man da zakka na biyu arrikazu yukhraju min ainihi shi rikaz daga karan kansa abinda aka hako za a cire ɗaya cikin sa a bayar amma urudu amma a cikin harkar zakka ka kamar haja ta kasuwa fa tukhraju zakatuha nuqudan za a fitar da kuɗi ne kimar za a fitar ba wai hajar ba mutum wanda yake sayar da madara a ce lissa gungunin madara nawa ne ya dauki kaza cikin kaza cikin gunguni kaza ko buhunan shinkafa ya dauki kaza cikin kaza sai dai da kuɗin sai fitar da zakkar kuɗi na uku arrikazu haulahu arrikazu hauluhu wujudu wato da samuwar sa shine shekara ta ba sai an jira ya kai shekara ba ana samun su cikin lokacin za a fita amma zakatu falaha haulun muhaddadun ma'lum zakatu tana da shekara sananniya da iyakantacciya la tajibu qablahu ba ta zama wajibi kafin abin ya kai shekara na hudu masrifin rikazi masrifin fai'i wanda za a baiwa rikazi su ne waɗanda ake baiwa fai'i fil masalihil amma a cikin maslahohi amma da suka shafi jama'a war zakatu tusrafu fil awjihi thamaniyatil ma'rufa na biyar ar-rikazu fihi al-khumsu rikazi dai cikin biyar za a bayar wa zakatu aktharu fiha aktharu ma fiha al-ushru wa aqallu ma fiha rubu' al-ushri kaga zakatu za a bayar da ushri ne sai cikin goma wa kallu shine mafi yawancin abin da ake bayarwa a cikin zakka wa kallu ma fiha mafi karancin abin da ake bayarwa rubu'ul ushri wato a kasa abu gida goma ɗaya daga cikin sa a kasa hudu sai a ɗauki kwata ɗin wannan ɗayan a bayar sauran kuma ya zama na ina fata mu fahimta wato mafi yawan abin da ake barwa a zakka shine kaza mafi karancin abin da ake barwa shine kaza mafi yawa dai shine a bada da cikin goma wannan idan zakka kayan noma ce cikin abin da wato ainihin ruwan sama da ya shayar da shi shine sai a bayar da ɗaya cikin goma amma cikin abin da kai kai ban ruwa da inji ko da menene ka shayar da shi ko da ke waɗansu suna ganin ban ruwa da inji daidai yake da ruwan sama dan ba wahala ne amma ban ruwa da hannunka shine abin da suka bayar da wato ainihin ɗaya cikin ashirin nisful ushri kenan eh ban ji ba mutane kuma sun eh, haida da kan cewa wani da wannan sai ana gwamnatin musulunci za a iya maganarsa, sa yanzu dai ka fahimci fikihun rikazi idan muka shiga wannan tafasin da yanzu a tashi mu karasa eh. ba الحديث السبعون بعد المئة حديث نتريد سبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم يا تورا عمر بن الخطاب دان زي يفتد زكاة فقيل سي اكتي ده عمر بن الخطاب منع ابن جميل وخالد بن الوليد ابن جميل يا ياتي بزي باير با ياكي يا باير خالد ابن الوليد ما ياكي باير وا والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هكا عباس ما بطن النبي صلى الله باير زكاة كما ارتورا عمر جينا سايي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah zira da mutum sabuta gare shi ce ma yanki mubnu jamilin illa an kana faqiran fa aghnahu Allah ta'ala ba abin da yasa ibnu jamil ya ki bayar da zakka sai kawai dan ya kasance fakiri Allah ya wadatar da shi ma'ana bai riga ya rike ya saba da duk shekara a karba ba a wajensa da kan fa'i da ko ba a karba yanzu kuma yayi an ce za a karba kaga bai saba a karba ba kenan wa amma khalidun fa innakum tazlimuna khalidan khalid kuwa kuna zaluntar sa faqad ihtabata adra'ahu wa atada wa atadahu fi sabilillah ai sulkensa da kayan fadansa duk ya riga ya ajiye su ne a matsayin wakafi fi sabilillah to duk mutumin da yake da sulki duk mutumin da yake da bindigogi ko da in an sayar da yana da bindiga a ashirin ta wanda da zai mata Allah alaihi shar'an wa aqlan munin mutumin da ya musu ni'imar Allah a kansa a ta da hankalci lalle wannan mutum ya yi mummunan abu dan da manzon Allah yake cewa ma yanki bugu jamirin illa an kana fakiran fa aghnahu Allah ibnu jamir ba me yasa ya haka ba dan shi fakire ne Allah ya wadatar da shi wannan magana ba ya barka manzon Allah yake ba wanda yake ba abin da yake nufi ma'ana ba ya da wani dalili ya tana da shi fakire ne yanzu Allah ya wadatar da shi dan me zai hana zakka zargi ne wannan kalmar ashe abin da yake bai kyauta ba na hudu annal ashiya al mawqufata fi sabilillah dukkan abin da aka yi waqfin sa aka ce dan Allah waqfan lillahi ta'ala wa fi sabilihi menene annal ashiya al mawqufata fi sabilillah dukkan abinda aka yi waqfin sa dan Allah kamar mutum ya ware gidansa ya ce wannan gidan ya zama waqfi ya ware wani rufa a kasuwa ya ce wannan rufar ta zama waqfi waqfi da ya ce ta zama waqfi ga masallacin unguwa kaza ta zama kwafi ga masallacin alajin dumi dan boro ta zama kwafi ga imamu malik ta zama kwafi ga kungiya kaza ko jama'a kaza ta zama kwafi ga alfukara al masakin ta zama kwafi da gidan zakka na kano ta zama kwafi ga makarantar da na wurin da na barayu ko kaza ya halatta mutum yawa duk dukiyar da aka ware don haka haul mu'adda lil istimad ko wanda aka ajiye don yin amfani da ita laysa fiha zakatu irin wannan dukiyar babu zakka a kanta ma'ana idan wani ya ware wani katin gidansa ga 'yan haya a ciki a shekara ana samun kuɗin haya naira dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu ko sama da haka irin wannan gidan babu zakka a kansa matakar wannan gida wakafi ne kun gane ko وذلك على na أجره في man'i zakati, هو جعلها وقفا في سبيل da. uzurinsa na abin da yasa ya hana zakar dan ya riga ya sanya dukiyar ta zama wakafi dan Allah aw alama na annahu ja'alaha mu'addatan lil istimali wal dunya ko kuma a'a abin da yasa ya hana zakar ya ajiye wannan dukiya ne dan yin amfanin gida kaga irin ta babu zakka akan ta amma inda sarrafa ta yake tun suka kasuwanci baya da uzurin ya hana zakka na biyar jawazu jami'il ashiya al-manqula waqfan lillahi ta'ala wa fi sabilihi halaccin mayar da dukkan waɗansu dukiyoyi almankula waɗanda a iya ɗaukar su daga wuri zuwa wuri ya halatta mutum ya sa su su zanto waqafi lillahi ala wa sabi ne don kaga sulken yaki ai ba kamar gida bane gida ba ba ka iya ɗaukar shi daga nan unguwar kamar da kika shi dai ka sayar ka sayi da wani da shi amma kaga sulken yaki ka iya ɗauka daga nan ka wani wuri bindiga ka iya ɗauka daga nan ka wani wuri iwa ka iya ɗauka daga nan ka wani wuri a ce yadda ake iya wakafin dukiya sayayya wanda ba ta iya wa a cire ta daga unguwa kaza zuwa unguwa kaza haka ana iya yin wakafin dukiyar da take a iya daukar ta daga wuri kaza ko wuri kaza nabi da an mali itizaru an da abbas uzurin da manzon Allah ya bayar game da abbas fa yahtamilu ifadaka jawab ta'dil zakati wato yana fa'idantar da wato halaccin gaggauta bayar da zakka wa ya hatamilu ifadatu jawazi tahammulu zakati amman wajabat alayhi sannan ya iya daukan ma'anar manzon Allah ce tunda Abbas ya hana ku kyale kana na ku zo wuri na ku karba a ce kamar in haka hadisin yake nufi ya halatta kenan idan mahaifinka ya hana zakka aka ne za a kama ta kwata suka ce nawa ne zakkar a zo wuri na in biya zakkar malai ce ya iya daukan wannan ma'anar fi hadisin wa yabudu an yamna al abbas az-zakat al ghayr wazn amma yana yana yana nesa kwarai da gaske a cikin tunani mai kyau a ce abbas ya hana zaka ba tare da wani uzuri ba lallai yana da wani uzuri sai dai manzo Allah kuma ba a faɗa masa uzurin ba shi ko bai nemi bincika ba sai inda dai abbas ya hana zakka ku zo ni na mana ku zo ni na ku karba ba ku san cewa dan uwan mahaifi mahaifi ne ba ai tun dan uwan mahaifi na ne sai ku zo ni na ku karba kenan na bakwai azimul ammi girmama dan uwan mahaifi wan mahaifi ko kaninsa yana da kyau ka girmama wan mahaifinka ko kaninsa wa kabiru haqqihi da girman haƙƙinsa li'annahu bi manzilatil abdi manzo Allah ya ce amma tarawna amma alimta ya umar amma alimta anna amma rajuli sinu abihi babban mutum kamar mahaifinsa yake ma'ana yana da girman haƙƙi akan mutum kenan الحديث الهادي والسبعون بعد المئة حديثي نتري سبعين دايا عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أضاع الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم هنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يؤت الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخاطبهم فقال an karɓo hadisi daga abdullahi ibn zayd ibn hafiz al-mazini Allah ya kare da Rish. yace yayin da Allah ya koro wa manzansa dukiya ta fai'i a ranar yakin hunaini wato bayan fatahu makka kenan qasama fil nas wa fil mu'allafati qulubuhum wannan dukiya ta fai'i sai manzon Allah ya rabawa mutane kuma wanda suka fi kowa samun kaso mai yawa su ne almu'allafati qulubuhum waɗanda ake lallashin zukatan su kan musulunci to waɗanda ake lallashin zukatan su kan musulunci ta iya yi sun musulunta yanzu yanzu ana sa ran wasu cikin musulunci sai a ba su daga cikin dukiyar da kafa kuma a ba su daga cikin dukiyar ganima kamar yadda manzon Allah ya yi ta wa ba su riga sun musulunta ba amma ana ganin ba su zai jawo musu cikin musulunci ko ya sa su rage adawa da musuluncin sai a ba su don su rage adawa da musulunci to sai manzo Allah ya raba dukiyar da yawa ga waɗanda suke almu'allafa da kulubu ko dai sababbin shiga musulunci ko waɗanda yanzu ake sa ran shiga su kun gane ku walam yu'til ansar shay'an mutanen Madina da aka je yakin da su manzo Allah bai ba su komai ba daga ne ba to <laughs> kaga wannan yanzu da dukiyar ganima tasarrufin ta da annan Allah da manzon sa yas'alunaka anil anfal qul lil anfal lillahi wa rasul sai wanda manzo Allah ya ga dama ba in ya hana ka babu yadda ka iya bai ba al ansar komai ba fa ka annahum wajadu fi anfusihim sai ya zama kamar mutanen Madina sun dan ji haushi a zuci wajadu daga al wajdu ne shine al ghadab sun dan ji haushi a cikin zuciyarsu idh lam yasibuhum ko lam yasibuhum ya kamata amma lam yasibuhum haka yazo a riwaya haka zamu karanta ma a asaban nas sai zanto alam ya'tika wal anba'u tanmi bima la qadlabu lubani su'adi ko wanda ne ko karshen baitin au kuma qala sha'ir ma'ana alam ya'tika ai da ta ce alam shi ne ya dace domin lafazin ya'ti fi'li mudari ne lam harfu jazmin wa kalbin mabnin ala sukun harfu jazmin wa kalbin wato harfi ne da yake harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin abu uku ke ya sa fi'li ya zama majzum sannan kuma yufidu nafiya sannan kuma yaklibu fi'l al idan kaga baya fa'idantar da yanzu jiya ko shekaran ne yake faɗantarwa ma'ana lam yazhab hawwalahu ila al-madi abin nufi da tun da fi'ili mudari ne lam ya'ati ba zai ce ba lam ya'ati ba sai dai ce lam ya'ati domin mu'tallal akhar ne mu'tallal akhar kuma ana yi masa jazma ne ta hanyar ne bi halfi akhar ta hanyar shafe karshen to amma sai ce alam ya atika akwai lura cikin larabawa waɗanda suke tabbatar da ƙarshen fi'ilin mutallal akar to kila ita ce wannan a nan gurin mai ruwaya ya yi amfani da ita iz lam yasibuhum a madadin lam yasibuhum na ba ta amfani da kaga ba za mu yi saurin inkari ba idan mutum ya karanta na hau sama sama sai ce kaga an yi kuskuren lirabi ya ce zai ci gyara da didi lam yasibuhum ma asaban nas abinda aka baiwa mutane su bai kai gare su ba sun dan ji haushi abinda aka baiwa ragowar mutane su ba a ba su ba fa kafa fahim sai manzon Allah ya musu hudu ba ta musamman fa kana yace ya ma'asharal ansar alam ajidkum dullalan fa hadakum Allah bi wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allah bi wa alatan fa aghnakum Allah bi ita ya ku mutanen Madina shin ban same ku kuna fatattu Allah ya shirye da ku sanadiyata ban same ku mu tafarriki na kun da kanku ba a hada ba fa Allah kuma Allah bi Allah ya hada zakatun ku a sanadiyata wa alatan shin ban same ku ba kuna talakawa fa aghnakum Allah bi Allah ya wadatar da ku saboda zuwa na garin ku ne na zama sababin shiryar ku na zama sababin haɗin kanku na zama sanadin wadatar hakan ba ta faru ba ma qala shay'an lokacin da duk manzon Allah ya faɗo wata jumla cikin jumlolin jan qalu ya Allah wa rasuluhu aman lalle mun yadda Allah da manzansa ne suke da abin da za su goranta mana ba mu da abin da za mu goranta wa Allah ko manzansa Allah da manzansa suke da dama su goranta mana sun yi mana kaza sun yi mana kaza mun yadda kala sai manzon Allah ya ce ma yamlaukum an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam me ya hana ku bai wa manzon Allah ansa wannan magana da na faɗa ba haka bace ba kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzonsa ke da gori a kan mu su ce mana sun yi mana kaza ba mu da ta cewa kala sai manzon Allah ce laushi itun da kultum ai inda kun ga dama kuma sai ku ce ji ita na bi kaza wa bi kaza ka zo mana da kaza ka zo mana da kaza ma'ana kinaya mai ruwaya yayi baya san ya faɗa hakikanin abin da manzon Allah ya faɗa amma a hakikanin abin da suka faɗa a wata ruwaya wato ka zo mana an kore ka daga garinka mun baka masauki ka zo mana baka da mataimaki mun taimake ka ka zo mana kaza da kaza mun yi maka kaza maza Allah yake faɗa musu inda kun ga dama ko ibanu na haka inda kun ga dama sai ku ce shi haka sai yace ala tarbauna an yadhhaba an-nas bi-shati wal-ba'ir shin ko mutanen Madina ba fa yadda ba mutane su koma garurukan su da kauyukan su wani da akuya wani da rakumi wa tazhabuna bin nabi ila rihalikum ko kuma ku koma garin ku da annabi wane ne rabon sai fi tsoka tsakanin wanda ya tafi kauyen su da rakumi wani da akuya wani da dan bunsuru wani ya koma garin ku da annabi haka da ba manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ba shi hikimar magana kuma irin wannan ma'ana sai su ji ko da sun samu kuma ba ku a ce annabi na tsakankanin gidajen mu yana kai kawo a kwallon kwallon da garin mu shi ya fi kola kuma ya rinka yawo bunsuru yana yawa na ne ne ma'ana sai manzan Allah ya nuna musu falalar da su mutanen Madina Allah a su ta kasancewar annabi a gari. su yace laula al-hijratu la kuntum ra'an min al wallahi ba dai hijira na da falalar na hijira ba da na zaɓi in zama kan Madina walau talakan nasu wadiyan aw shiban inda mutane za su bi wani katon titi ko wani titi mai sarkakiya da madadi lasanatu wariyar ansar wallahi da na titin da mutanen madina suka bi wa sha'abaha ko kuma dan karamin matsatsi inda mutanen anda wa sha'abaha da dan karamin matsatsi da mutanen madina suka bi yace al ansar shi'arun wan nas bisarun yace su mutanen madina su ne shi'ar kitkidis wan nas su kuma sauran mutane su ne bisar yar waje babban rigar da yaskiki da babban rigar wacce ta fi kusa da jiki ma'ana ko mutanen madina ko kafa kusa da ni sauran suna ɗan nesa da ni ka ji hikimar zance na maza Allah ma'ana wannan shi ne cikin balaga ake cewa a tasbihul bali ma'ana a madadin al-ansar kashi'ari fil qurbi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyatu an-nas kadbizali fil bughdi anhu sai maza Allah ya shiri أداة التشبيه دي يشيل وجه الشبه الأنصار دثار الأنصار شعار والناس دثار ma'ana a tasbihul balik kina cikin balaga in an kai wannan an kai makwala in dai a tasbihi ne sai dai a dawo baya an dai sadar zumun ta hadin tasbihi in tasbihi na da sadar zumun ta to amma baya da shi ma'ana al ansaru shi'arun wan nasu diharun sai manzo Allah ya ce innakum satalqawna ba'di asaratan mutanen madina baya na in na tafi na bar ku Allah ya karɓi wata za ku gama da baba ne. wato za ku ga dukiya da ya kamata in an tashi kasafinta a baku amma a hana ku abin da ya kamata a baku sai ku ga an hana ku za ku gama da wannan yace fasbiru ko da an yi haka din ku yi hakuri kar ku tayar da fitina kar ku tayar da rigima kar ku ce za ku yi shugaba sai kun karɓo hakkin ku da karfi ko dai ku yi hakuri hatta talqauni alal audi har sai kun gamu da ni a tafkin alkawfara kan ne wurin haɗuwar mu yanzu dan Allah bayan wannan hudubar a wani wanda zai ji takaicin dan bai samu rabuwa ba ka iya hana mutum abu kai masa magana mai daɗi wanda za ka kwantar masa da hankali sai ji ba damuwa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbuha adha wato magana da dada tana da nabu ko musamman in Allah baka zalatan rati Allah ya baka hikima da basira ta magana wato sai daga ka farauto zukatan mutane zuwa gare ka wannan ana magana ne ga shugabanni da suke wani abu ta iya wa kudurin gwamnatin ka ka yi kaza wani aiki na project a local government kaza ba yi kaza ba dole wanda kai wa su ji daɗi wanda ka su su ji haushi sai ka dace ka kai musu ziyara ka faɗi hikima wanda za ka yi kan kai ko wani tsarin zai za ka musu a nan gaba ma'ana sai da hankali ya kwanta dan ba zai iya yiwuwa ba kana gwamna a jiha mai lokacin gama ashirin da kaza mai lokacin gama arba'in ko talatin ko na makamancin kaza a ce duka sun ji daji a cikin mulkin ka gwamnati da ta kowace lalacewa a tarihin jiha ita ce mutanen da kuma lokacin gama kaza suke ganin waliyyar gwamnati a lokacin su dan ta mutu wani abu su kadai ko haka ba gwamnatin da ta fi kowace kirki a daidai lokacin ta zama ita ce gwamnatin da kila da ita ta gara wani daya a mutanen wani lokacin gama din dan ta ga ta fara to a wannan yana faruwa ne saboda shugabannin mu ba su iya magana ba ba su iya tsara abubuwa ba ba sa kuma gudanar da ababai ba sa ta adalci inda suna ta adalci kuma sai iya su yi wa mutane bayani bayani yana sa mutum ya waraku a cikin zuciyarsa sama da kai zogin bai da kayan masa kaza ba mutanen majalisa da suka jawo shi in manzo Allah ya dama sai shi ne kyale su ya yi amma sai yake son kar wani ya tafi da kurji a cikin zuciyarsa sai ya yi musu wannan huduba mai ban kayi ya jawo hankalinsu shi kenan sai suka ba dan yana gama wannan hudubar gaba ɗaya suka fashe da kuka har sai da gemun su ya jike da hawaye suna ta jin cewa rashin da suka yi na lakawan baki ya ba sai su tafi gida da annabi ko kuma ku tafi da raguma sai ne mai dangantakar wannan da ba ya da alaka da wannan wannan magana ta kwata kwata ba ta da alaka da abin da muke ciki me amfanin kawo ta basirun bisirul gaibi kaula kiyani ba ta da alaka da nan sai dai ka bari in an je wani karatun take da alaka da shi amma sai ka tsaye daga hikimar annabi zuwa kuma rabbi kai in bida akan wani abu da faɗa ina fata mun mun yi balagar annabi al ansaru mi'arun wan nasu bisarun <laughs> al ansaru sune shi'ar ragowar mutane sune bisar duk wanda ba mutanen madina ba babban riga ne mutanen madina sune yan cikin ko ka ce sune singulatin da suke taba gangan jikin ma'ana su suka fi kowa kusanci da mazo sallallahu alaihi wa sallam me wannan hadisi yake nuna wa ma yusaru hadisi hadis abinda za a koya cikin wannan hadisi ya ta'ul mu'allafati qulubuhum min al-ghanimati Ashe waɗanda suke al-mu'allafati qulubuhum ake san alallahi zakatan su ya halatta a basu daga cikin dukiyar ganima bi hasbi ra'ayil imami gurgudan yadda ijtihadin shugaba ya zama ra'ayil imami ganin shugaba ijtihadi idan ijtihadin na biyu jawazu irmani man nufi bi dinihi wanda aka amintu da addininsa in an tashi kaso ko da ba bashi ba wannan ba zai sa ya bar addinin ba to a iya hana idan a ba wanda ake jin tsoro in ba a ba ya iya barin addinin maza Allah ke cewa nukan so in yi rabo sai ina cikin rabo in hana wani in ba wani yace wanda na hana din na fi kaunar shi sama da wanda na ba yace amma abin da yasa na ba wancan dan ina jin tsoron kare zai shiga wuta sai in ba shi dan kyautar da dan gawo cikin addini wancan ko sai na kyale shi da imanin da ke cikin zuciyarsa ko da ban ba shi ba na san yana kaga akwai hikima cikin shugabanci kenan taba'an lil maslahatil amma za a yi hakan gurgurdan yadda aka ga gyara wanda yake na gaba daya na uku annar raghibata fil ashiya'i dunyawiyya la tukallu bi iman ar-raghib wa ikhlasihi mutum ya zanto mai kwadayi cikin al'amura na duniya hakan baya kawo cikas wajen ikhlasinsa da imaninsa sahabbai an tashi da bawa wasu sai suka ji haushi kaga ai sun nuna kwadayi ne game da wani abin duniya shin wannan ya rage matsayin su bai rage matsayin su ba cikin addini wato kaga dan adam dan adam da aka cire shi daga cikin kasa min haka laqanahu kuma zai rayu akan ta kuma zai mutu abin ne cikin ta min haka mawa وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى dole yana da bukatuwa zuwa ga abin da ke cikin kasa din wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu abin da ke cikin sama da kasa Allah ya hore shi dan ku sannan huwa alladhi khalaqa lakum ma fil jami'an abin da ke cikin zai so duk wani abu na kasa duk abin da ya fito daga cikin ƙasa abinci ne abin sha ne kayan marmari ne a'a auduga ce ta fito aka sarrafa ta aka yi shadda aka yi yadi karfe ne aka hako daga ƙasa aka yi abin hawa aka yi kayan kwalliya dan adam zai so wannan a ɗabi'arsa san wannan baya cin karo da addini amma ka fifita shi kan addini ka fifita shi kan lahira shi ne kuskure amma ka so shi baka yi laifi ba dan kai bangare ne na shi na faɗa wannan ne dan na an ce wadansu suna ganin yanzu idan ka sa riga ba babu to kai kuskure ya kamata duk musulmi a gari gari da fati shine tsoron Allah shine kawa wannan jahilci ne ba shine tsoron Allah ba shine kawa ba shine tsabagen jahilci ke wani sai riga ya yi mawa ana yake saboda mai wai tarihi shi na abu rigar da da fati ko a ina ga wannan tarihin ko wa ibnu abubakar na sa hanzar da wannan littafi balan tana ya ganta da fatin ko a yi fatin wani tilla ne ko haka dai kila ya karanta ko a karanta da shi aka masa labari da tatsuniya kuma yaya wani ko baya wanka wai saboda mai na abubakar baya wanka kullum ko umar dan sabu zuhudu yake gudun duniya yake manzon Allah duk titin da ya ba a Madina kai yake sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a yi wanka, a yi samun a yi yamman a yi menene wani baya kaza wato wani lokaci dan adam yakan fahimci addini a gurgunce kuma ya dauka da ke wa ya hum na annahum yusununa sun'a Allah ya ce kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq wane ne ya haramta kawa da Allah ya fitar da ita dan bayan sa wa haramta wa ya haramta dan kasa riga mai kyau wa ya haramta dan kasa wando mai kyau wa ya haramta dan kasa takalmi dan agogo dan wa ya haramta man harrama ya fito a ganshi to amma sai mutum ya haramta kansa ya haramta waɗansu wai a ya kamata shi ya sa da shi ya kamata rigarsa da baki wannan ba zuhudu bane ba jahilci ne kawai dan menene hakikatin zuhudu ya kamata mutum ya koma kalmar me a zuhudu ma'ana sai mutum ya fita kalma in na ba ki kamus na larabci na kawo alfazu sun hid na fayar da bani sai gashi fito da kalmar zuhudu billahi da zai fito da amma yana tabbatar da baki ya buɗe wani shafin da kalmar zuhudu da ga kamusin na bashi gaba daya hannunsa amma ba zai iya fito da ita ba dan hatta yadda mai kamus ya tsara kamus da yadda in kana binciken kalmomi ya za ka yi ka samu bai sani ba amma ya fassara ta da kwakwalwarsa kuma yana aiki da ita ko yana fadawa da ita wannan akwai ganganci a ciki ma'ana kar mutum ya sa riga mai kyau ko zuhudu sai dai mutum ya sa da kai ya tafi kafa ba takalmi ko kuma wani makamancin haka wannan ba zuhudu wani ba wannan jahilci ne sannan ko kuma tana kare shi mai kyau sai dai daga cin garin rogo ko kuma rika cin ko su ba yi yin da ake cewa wai sun ba sa cin abinci sai busasshen gurasa da gishiri busasshen gurasa ko ya ake gishiri ya jikin jikinta wa ya sani amma dai suna ba to sai karka ya wani hankali zai karɓi wannan cikin hadisan da suka fi kowanne tsawo cikin bukari hadisin karfafa ta akuya an gasa ta da mutumin da manzo Allah ya dauka ya gasa yace ana sayyidu wala da Adama wala fata ni ne shugaban da ya adam ba tare da alfahari ba yace gaba yana cikin hadisi masu tsawo a bukari da karfa saura ko hannun manzo Allah ya fade shi kuma halan haram ne ko halan ko ba da haram ko halan ko ba da zuhudu ne cikin abin da manzo Allah ya so yace cikin duniyar ku abin da ya kayatar da ni turare da mace ta halal haka manzo Allah ya faɗa wanda ya kawo zunubi dukkan hadisan nan kaga a sai kenan ya kamata mu sake fahimtar menene zuhudu me ta'arifin zuhudu in an ce yi ta'arifi in ita ne in zuhudu menene zuhudu sai mutum ya yi bayani sai a ji in ya faɗa daidai a yadda in ba faɗa daidai ba a mayar masa min babu jaza'a ta zaru da ilaida da Allah musulkansa idza kana lam ya'mal bi ajli dunya faqat bai yi da addinin mutum ba in ya zo na abu na duniya in dai ba wa daman yayi aikin bane dan duniya kadai فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم manna allah bai zarge su ba dan saboda kwadayi da suka nuna na ba su dukiyar ba sai dai nuna musu rashin ba su ba ba asara ba dan annabi zai koma garin su na hudu mashru'iyyatul mau'izati wal khutbati fil munasabati wa tabyin al haqq Ashe ce shari'a ne lokacin da duk wata dangantakar zance ta zo wata matsala ta zo sai a tashi a yi hudu ba ko da ba ranar juma'a ba sai kawai a dinga kan mimbari ina inda alhamdulillah jama'a na ji an ce kaza da kaza ya faru ko kaza ya faru ko kaza ya faru ka fadakar ba sai hudu ba juma'a ya halatta kai hudu ba ko ba ranar juma'a ba bukata dai ta kama sawa akan mimbari ko ba a kan mimbari ba in bukata ta kama ya kamata idan da kuma za Allah ya yi hudu ba ya tashi a cikin filin da aka raba ganima kenan wato a gazo to ne kenan نبيا أن القائد والأمير وأصحاب الولايات lallai shugaban yaƙi jagora da amir din da amir na musulmai wa ashabul wilayat da dukkan wanda aka baiwa wani shugabanci kwamishinan ma'aikata kaza famsek na ma'aikata kaza la yatasarrafuna fi shu'un al-amma bai kamata ba su gudanar da waɗansu ayyuka da suka shafi ma'aikatansu ma'aikatunsu min ghairi an yubayyinu lil ra'iyyati maqsadahu fiha ba tare da sun yi bayani ga talakawan su ba cewa ga hikimar da ta sa ne kaza dan ta iya yawa ma'aikatar ka ta zartar da kudiri kaza kudiri ne mai kyau kai ne kuma suna ma'aikatar amma sai mutane suka ga ana yi kai kuma baka yi bayani ba su kuma sun fahimci abin ba daidai ba sai su yi zagin ka gari kai kuma kana tunan haushi mutum na abin kinki yana zagin ka yi bayani ba sai ka je gidan talabijin ka je gidan rediyo kana bukatar mutum talatin ko arba'in za ka yi bayanin menene kudurin ma'aikatar ka na yi kaza kai ne ma'aikatar kwamishinan ma'aikatar aikin gona ka fito da tsarin raba taki sai mutane ba su gamsu ba sai ka ce takin ba a ce ma wato an tsallake waɗansu an kai waɗansu sai ka shiga gidan rediyo ya jama'a da muka zo raba taki abinda muka kalla na farko sama da wuri kaza wuri kaza an fado ma sama da wuri kaza da haka sai muka ware adadi kaza domin karamar hukuma kaza dan sun fi mu yawan noma adadi kaza ko mai bi mata adadi kaza mai bi mata idan yau na bayanin ba za a ji ko kuma ya jama'a dan kar a yi san kai da muka zo za mu raba adadin taki sai muka ba abin alfabatika ne wacce ce daga cikin kananan hukumomi ta fara da a sai a fara kai mata daga nan an kare wanda suka fara da sunan a wacce ce mai b wacce ce mai c wacce ce mai d har a je wace ce mai zai ita ce ta karshe da za a ba ba a su aka yi ba don mai adalci kar a ce mun yi son kai ko kuma tun da mun gwada shari'a a jihar mu sai muka fara daga alifun ba'un ta'un ta'un jimin ha'un sai muka ba haruffa na babbako na larabci wanda muke rubuta alu an baki ruzal da su ba a lubba kilan lamakuri wace ce ta fara da alif mu ba ba ta ta jim mubata wacce ta zo karshen yawon duk wanda ta fara da yaro to kaga ita ce ta karshen baiwa ba zan ta kai ba amma dan ku kwatanta adalci jama'a ai mana hakuri in mun yi kuskure a roƙa mana gafara dan mai shawara ya rubuta ya kawo ma'aikatan mu za mu karba yanzu aka rufe da kira ba ku kwamishina ya gama ba kwamishinan ma'aikata yake gona shi kenan ya gaba in ba kwamishinan kiwon lafiya ne wani bai shafi ma'aikatar sa haka zai yi kwamishinan kaza za da ya tafi ma'aikatar su haka zai yi sai ka ga cewa jama'a suna jin daɗi ana musu bayanin wata waina ake koyawa a gwamnati amma in ana nuku nuku dole mutane su yi zage zage dole su yi gulma dole su ce kaza ai kus kus kus a tattauna kan da kan kaga annabi da yi wadanda suna kus kus kus bai kale ba sai ya tsaye ya bayani ya yi hudu ba doguwa suka kuma su hankalin sai kwanta a kwanta aka ci gaba kenan in shugabanni za su haka sun gama amma shugabanni ba su lura da matsalolin mutane ba a yi wa mutane bayani a yi kaza ba bayani ko abin kirki kai in ba bayani ya zaɓi mutane su fahimci kirkin ne na da kaunin nabi sallallahu alaihi wa sallama rahmatan wa barakatan al'umma kasancewar annabi rahama ne albarka ne shi ga al'umma na siyama al-ansar musamman ko mutanen madina ya zama albarka da rahama ga mutane saboda mai ya ce al'ansaru shi'arun wan kaga lafazin nasu ya tafi kowa da kowa kaji kenan dai da shi'ar da disar kan ai suna da alaka da gangan jikin kowa zai ci riba sai dai wani ya fi wani kusanci da samu shine maganar na bakwai malil da radiyallahu anhum min fadl al-iman wal nusrati lillahi wa rasulihi su al-ansar suna da falala ta imani suna da falala ta taimakon addinin Allah da taimakon manzon Allah aujabat isti'sarahum bin nabi alaihi salam wannan sai ya nuna wannan sai ya wajabtar da wato su fi kowa kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kama aujabar mahabbatahu lahum kamar yadda hakan ya wajabta annabi ya kaunace su wa taqdimahum ala ghairihim kuma ya gabatar da su akan wanda ba su ba na takwas alamatun min alamatin nubuwa wata alama cikin alamomin annabta fa inna ma zakarahu bima sayaqau ala al-ansar abinda manzon Allah ya faɗa dangane da abinda zai faru ga mutanen Madina waqa min ba'd al-muluki allazi lam ya'rifu lahum hurmatan wa sabiqa wato abinda manzon Allah ya nuna na abinda zai faru ga mutanen Madina cewa za a musu babakire shine al-asara to hakan zai faru ne daga waɗansu sarakuna waɗanda ba su san alfarman mutanen Madina ba ba su san kimar mutanen Madina da irin gudunmawar da suka gabatar wa musulunci a baya ba da aka sai suka kai musu ba daidai ba amma Allah ya faɗa abin kafin faru Allah dan Allah madaukakin sarki yana sanar da annabi gaibi ba annabi ne ke gano gaibi ba da kansa amma Allah na sanar da shi ya laifar da shi ya fahimtar da shi kaza zai faru a lokaci kaza wani lokacin ba iya iyakance lokaci wani lokacin ba iya iyakance masa lokaci ba amma ba wai da kansa bane yake gano gaibi don babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun ba wanda ya san gaibin da ke cikin sama ko kasa sai Allah madaukakin sai idan haka ne da munafikai suka zo suka ce a ba mu uzuri ba za mu je yaki ba inda annabi ya san dai ba zai ce ku ce ba ku da uzuri amma sai ce ku tafi sai Allah ya zargi shi afallahu an kallima azinta lahum me ka yi musu izini ne su na hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadhibin kaga bai san gaba ba kenan da haka sai musu uzuri sallallahu alaihi wasallam نكر أن الصبر الجميل على المصائب من أسباب ورود الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم lallai kyakkyawan hakuri akan dukkan wata musiba da za ta samu mutum yana ɗaya daga cikin sababba da zai sa mutum ya gangara wa tafkin alkawfara ya sa tare da annabi hakuri da juriya akan abubuwa da za su same ka abubuwan da kake da gaskiya ko baka da gaskiya abubuwan da kake da alaka da addini ko rayuwa inda Allah baka hakuri ya baka juriya da kawar da kai ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka sha daga cikin tafkin alkawfar a ranar tashin kiyama haka hakuri ba karamawa bane ba ga wata fa'ida da malamin ya faɗa yace lam yazhar li munasabatun wadihatun li iradi al-mu'allif hadha al-hadith fi kitab zakati ban ga wata dangantaka ba da ta sa malamin ya kawo wannan hadisi a cikin babin zakka don hadisin yana magana kan dukiyar ganima ne menene alakarsa da babin zakka wala alla zalika mutaba'atan li muslim haythu akhrajahu fi babin zakati min sahihi kila kawai yayi ta kalidanci ga imamu muslim dai dai imamu muslim ya kawo wannan hadisin a babin zakka a cikin ingantaccen littafin sa aw la allahu arada an yubayyana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir ayyam risalatihi ko kuma kila abin da yaso ya bayyana mana cewa manzon Allah a karshen kwanakin sa na manzanci wa bada ma azza Allahu islam wa qawwahu bayan Allah ya karfafa addini ya ɗaukaka shi a aqal mu'allafata qulubuhum min al-ghanima al-mu'allafata qulubuhum an ba su a aqal mu'allafata qulubuhum min al-ghanima haka al-irabi ne kamata ya zama wato ya baiwa waɗanda ake son tausasan zukatan su da wani abu na ganima bayan ko da ba a ba su fa yuqasu ko kuma a'a ya ba su a karshen lokacin manzancin sa ba wai a farkon musulunci kadai ba fa yuqasu al-ghanima da haka sai ayi kiyasi akan ganima cewa an yi utau min az-zakati wato yadda ake ba su ganima za a iya ba su zakka khilafan liman yara min al-ulama ya suquta nasibi min zakati sabanin waɗanda suke ganin cewa ah to ai yanzu ba za a baiwa mu'allafati qulubuhum zakka ba ba da an azza Allahu al-islam bayan Allah ya riga ya tsaka musulunci ka bi hanifa ta wasabi abi hanifa shi yana ganin a yanzu ba za a ba mu'allafati qulubuhum zakka ba saboda da kan an ba su ne lokacin musulunci na da rauni yanzu ko musulunci yayi karfi me za a ba su zakka dalla ba za a ba su sai ce mai yiwa ya kawo wannan hadisi na ba su ganima tare da cewa ba ya da ganima sunan a yakin hudaini ne yakin na daga cikin yakoki na karshe da manzon Allah yi to tun da kuwa annabi ya ba su a karshe a ba a shafe ba kenan yadda ake iya ba su duk da musulunci ya yi karfi an buɗe maka sannan aka yi hudaini amma aka bai mu Allah fi wannan ya nuna ce zakka ma kuma za a iya ba mu Allah fi ko da musulunci ya yi karfi yace mai yawa ita ce dangantakar wa sahihu jawazu i'ta'ihim ta'lifan lahum idza da al-haja sahihin zance dai shine halaccin a ba su da din dan alallaci zakatan su matukar bukatar haka ta ga idza da'at al-haja ila zalika wa huwa al imam Ahmad shine mashhuri cikin mazhabin Imam Ahmad wa huwa min mufradat madhhabihi yana daga cikin mufradat mazhabin Imam Ahmad wa laysa inda al-musqitin li sahmihim ma yu'ariduna bihi fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce a yau ba za a bayar Allah ta qulubuhum zakka ba ba su da wata hujja da za su iya da da annabi da ita wa ayatu ba su da wata hujja da za su da ke cikin tun da tace inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum allati hiya min akhir al qur'an wanda suratul bara'a tana cikin karshe karshen abinda aka saukar na alqur'ani ba a shafe hukuncin wannan ba dan me yanzu ne zai zo ta hanyar ijtihadi yace ba za a bai mu'allafati qulubuhum daga cikin zakka ba suratul bara'a tana cikin karshen abinda aka saukar ba a shafe ta ba ta ce a wasu ina fata mun fahimta to wannan shine karshen babu zakka abin da aka ga ciki ba zakka bace ba zakka ta tafi daga nan ciki ta shiga kitabun da ka ta tafi kuma ta ka alaka da azumi da ka sai mu bari insha Allah allah lokaci na gaba sai a kaka kan wannan dan hada da babin azumi dan sun fa alaka da juna sama da alaka ta zakka ta yau abin da muka fada zama dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullah